sakamakon jarabawa na bana dai ya nuna cewar daga cikin yara fiye da miliyan ɗaya da rabi da suka rubuta jarrabawar na bana ɗalibai fiye da dubu ɗari shida da goma sha shida ba samu nasara wajen samun takardu cikakku guda biyar ba wato five credits tare da kuma turanci da ingilishi a inda kuma hukumar ta waye ta rike sakamakon jarabawa da wasu dalibai kimanin dubu dari da goma sha takwas da ake zargi da gudanar da magudi ko da yake hukumar ta waye ta ki ta bayyana sunayen jihohin da take bi bashi akasarin jihohin da wani al'amari dai ya shafa kamar da bincike na ya nuna sun fito ne daga yankin arewacin najeriya yankin da tun ba yau ba ake kuka na koma baya ta fuskar ilimin boko amma kuma a cewar shugaban hukumar ta waye mr charles ikwedu tuni wasu jihohin suka fara tuntubansa na ganin cewa an saki sakamakon jarabawan ɗaliban Oh, some states have tried, they've met their obligation, we have to pay huge hotel bills to accommodate supervisors and even our staff who go on feel work. Sai dai kamar yadda ya ce wannan ba lokaci ba ne na roƙo, lokaci ne na biyan kuɗi domin ita kanta hukumar ta samu sukunin sauke wasu nauyi da ke kanta na biyan albashi da kuma biyan allowance allowance na masu duba jarabawa da gudanar da harkoki na yau da kullum na hukumar. To koya ɗalibai na arewacin Najeriya suka ji game da wannan barazana na hukumar ta tawaye ga dai abinda wani da ke jiran sakamakon jarabawan daga yankin arewacin Najeriya mazauni birnin Eko ya shaida mani. A farko dai gaskiya wannan abu eh, ba mu ji daɗin shi ba musamman mu matasan arewa yanayin yadda duniya ta ci gaba zamani yakan tafi da shi wannan ilimi na na boko gashi kuma abun kunya shine manya daga arewa sun yi shiru sun nuna halin ko in kula akan eh, karatun 'ya'yan talaka ah, gashi ma har waye ta rike ah, ainihin result din shi wannan shekara wanda suka rubuta jarabawa saboda wasu 'yan kuɗi wanda ba su taka kara suka karya ba ah, dama a ce sun bar iyaye tun farko suna biyan kudaden jarabawa nasu da abin zai yi kaman amfani ga su 'ya'yan talaka su ma iyaye a bangaren su sun bayyana rashin jin daɗin su da wannan sakamako da kuma matakin da hukumar wayek ta ɗauka ko da yake kuma sun ɗora laifin su ma akan jihohin nasu da ke yin alkawari ba tare da cikawa ba da kuma har ya kai ga bangaren ilimi sunana alhaji garba abdullahi alamun gaskiya saboda ita hukumar jarabawa ba ta da laifi amma gwamnoni na jihohi wa'anda suka ɗauki alkawari cewa za su biya ma Dalibai jarabawa su ne ke da haƙƙin haka su ya kamata su biya saboda ai ya zama bashi domin sun yi baya ba zane kenan hamma da sai haka ɗin ƙarasa ce mu iyaye to za mu biya mu ƴaƴan za mu ɗauki nauyin biya mu 'ya'ya jarabawa amma kowane uba ya biya ma ɗansa bayan ɗansa ya ci to ya zo za a maida masa kuɗinsa ko kuma za a ba shi rabi ya yi alheri da abin da suka yanzu tuni dai wannan dambarwa da ta kici ta cinyewa tsakanin hukumar waya da kuma gwamnatocin jihohi ya fara ɗaukan hankalin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kuma inganta ilimi irin su education rights campaign a wata sanarwa da kungiyar ta fitar a nan lagos bai dauke da sa hannun shugabanta mr tayo soweto ta yi watsi da wannan barazana na hukumar wayar na rike sakamakon jarabawan yara inda take cewa wannan wani mataki ne na yin zagon kasa ga ilimin yara abinda kuma zai haifar da nakasu a kokarin da suke yi na ci gaba da gudanar da ilimin su a jami'o'i da sauran makarantun gaba da sakandare baban jibrin murai amurka daga lagos nigeria